godiya yi sannan ya ce mishi insha Allah nan da sati uku kawai ya daura auren zan zo na tafi da ita inda Sidira take su zauna a can nan akwai wasu 'yan matsalolin da nake son magancewa ne da wannan suka yi sallama ya koma yana kallon Nadira kawai sai ya ji komai yana dawo mishi a kan shi taya Sidira ta shiga ɗakin shi sannan haka kawai ba za ta tsallake mijinta ba maganar Alim ya kuma dawo mishi ka saurare ni na yi imani akwai wanda yake cike. ingiza ka kai ne baka san wace ce sidira ba ka samu labarin inda su momi da sidara suke anya iyayenku suna kaunar ka kuwa dubi yadda suka damu da adam shine na gari ba ba ba su kaunar ka me yasa zaka fifita shi me yasa ko me sai shi me yasa kowa ya damu da shi ba su damu da kai ba sidara ta ce sai ta kashe inda yarinya ta tare da cikin jikina ba ga yadda mijin sidara ya yi mata abu kaza ba ni ba irin wannan irin kwanciyar nake so ba ai sidara ta ce mijinta yana yin kaza da kaza da ita me yasa sidira me yasa idan ya fahimta duk abin da yake faruwa duk saboda sidira tana auren alim ne ko to saboda me dan shi bai ga wani abin da zai kai har a fara komai aka yi mata sai an yi wa nadara ba ya jima yana sakawa yana kwancewa da dare ya kalle ta ta shirya cikin doguwar rigar bacci tare da juya mishi baya ya lura tun da aka yi rabon gadon su take cika tana batsewa bai ji a ranshi yana son a yi rikici da ita ba amma kuma hakoi ya ji ya dirsa zargin abin da yake faruwa a ranshi zato zunubi ne amma yana zata akwai abin da take boyewa bayan ƙiyayyar sidira don haka baya tunanin rasuwar abba ko ya ce kashe abba da aka yi numshe idanuwan shi tare da sake ajiyar zuciya sannan ya zana tare da janan a cikin kwanakin da suka biyo baya abubuwan suna ta faruwa a cikinsu kuwa har da fitowa da alhaji abubakar ya ce yana bin su miliyan talatin dole aka daga wasu daga cikin kayan da aka raba aka sayar karshe a wulakance aka saya tare da amsar wasu kuɗaɗe a cikin har da motar sidira da na alim duk aka sayar aka musu ciniki don rashin mutunci da aka zo sayarwa kamar ba zai taɓa motar ba sai da ya nemi nadira ta bashi motar ta amma ta shi shine ya taba motocin duka biyu sauran kuɗin ya zuba a cikin akawunt ɗin alim a cikin sati uku da suka zo aka ɗaura auren shi da saratu amma bai gaya wa nadira ba domin yana da abin da ya saka a gaba yana son ya kai saratu can gurin sidira yana cikin haka ya tafi gurin alim ya yi sati biyu ya dawo tare da gyara shagunan su ya yi odan kaya tare da zuba su a shagon kuɗin alim ya taɓa don shi yana son ya je USA ya tabbatar da kuɗin shi to abubuwan da suka rike shi domin alhaji abubakar ya fito mishi da rashin girmamawa shi kuma da yake karan bana ne yake tsula mishi iskanci dan ido da ido alhaji abubakar ya sa aka kama yaran adin shi kuma da yake tsohon dan jigaliya ne ya kama dan iskan tsohon dan iskan ya dake shi tare da dukar shi da itacen shebur domin haka kawai yake jin haushin alhaji abubakar dan idan ya tuna da yadda ya yi ta tunzura shi yana kafta rashin mutunci sauran shi sai ya ji kamar ya sare kan dan banza ya huta da kyar baban na dare ya kwace shi cikin dariyar mugunta ya ce duka na kai yau a gaban jama'a ni kuma na jima da ciwon da har abada ba zai cika ba na maka mikin da ba zai taba warkewa ba za ka rayu da bakin ciki na abin da ya kuma fasa ta alim kenan ya dawo na karfi baban na dare ya kwace tare da kifa mishi mari baka da hankali ne aminin ma zaka da ka ashe zaka iya dukan ubanka kenan ko ni aiko dan albarkacin amintar da yake tsakanin mu zaka gyara shi tunda na rike shi to munafiki gwara shi kai ina ganin hawan jinin da kake kokarin inganta shi ya sauka shi zai kashe ka har lahira kuma kai ma haka zaka ganna ka bar ni domin na maka abin da baka da yadda zaka yi da ni haka ya hada su dukkan su biyun yayi masa cin mutuncin kare dangi sannan ya juya ya kada babbar rigar shi ya bar gurin su zuzurucin abubuwan sun mishi yawa ya manta da wata saratu wani abin da ya fara dagowa shine zai farka cikin dare ya ga nadira zaune tana kallon shi idan ya tambaye ta lafiya ta ce babu a hankali ya dinga ya shiga janyewa daga gare ta tare da kincin abincinta da ta girka saboda ya ji a ran shi akwai wani sharrin da take kulla mishi da haka ya zuba wa takunta idanu batun alhaji abubakar ko ya zuba mishi ido yana shiri yadda zai mishi ta kife baki daya US bayan wata uku wanda ya ba wa cikin sidira damar shiga wata hudu zuwa biyar har gida ake zuwa mata komai ba ta fita ko nan da tun idan ko za ta fita to ko a cikin gidan ne wani irin kulawa momi take bata tare duk abin da take bukata kallon ta momi ta yi tare da mika mata wani tap ta ce kwanan nan za su yi lunch saboda kayan babies duk on six shiru ta yi tana kallon momi da take zaune cikin zulumi don tunda ta samu labarin rasuwar abba ta yi sanyi sosai don har take cewa amina dawo da nadira da yaran ta nan da yake allah ya saka mu da san yaran shi sa take ganin ko zai dawo da su ganin haka ya sa shi ce mata sai dai ya dawo da yaran hajiya uwa na gurin domin su ne suka fi dacewa da zama kusa da su tunda nasiru yana nan tare da su yanzu ita damuwar ta butsare mata da sidira take a yi akan lalle sai an gaya mata inda mijinta yake shine damuwarta Dota ki ci abinci mana mami ta ce mata cikin kulawa cikin zubda kwalla ta ce ni ba zan ci ba ku gaya min ina mijina yake idan kuma ya mutu ne ku gaya min mana a bari na kira miki amin kiran layan shi ta ta juyar a kashe daidai shigowar nasiru da saratu kallon ta ta yi tare da nuna ta da yatsa zumbur ta miƙe tare da kwasa da mungun momi na mata magana ba ta kula ta ba suka runguma juna suna kuka Me cike da kewar juna su da rikin manta da abin cikin kine irin wannan gudun haka ni wallahi na manta kawa na gani gyaran muryaye sukan raba leƙa shi ta yi tare da zuba mashi ido ina annur yake ta faɗa tana mai sake kuka sosai raba gefen su yayi ta kuma shan ƙanshi tare da cewa dan Allah idan na yi maka laifi ne ka yi haƙuri ka kai ni gurin madina sai idan baki daina shiga damuwa ba wallahi ba zan kai ki ba mami ki ce a kawo min abinci zan ci yanzu nan abincin aka shiga jera abincin tunda aka zuba mata ta fara ci bata dago ba sai da ta cinye shi kuma ya zauna kusa da momi kanshi akan kafadar ta tana mishi faɗa kai ko kunya baka ji ba ka zauna kana wani narkewa ina kuma yaranka suka yi haka fa ya cikin sidira in ce tana cin abinci ba ta da wani damuwa ko ijero mata tambayoyi to ni dai ban sani ba saboda ba ku ɗauke ni aikin na ne ba idan kuma shi kuka ɗauka na sani dau ta zo nan ki rabu da damun mijinki yaya na da yara taɓa bakin shi yi sannan ya kalli inda sidira take a hankali tana shan kankana ni ban ma san halin da suka cike ba amma na san ta kusan haihuwa kuma na bar mata komai amma ban ji daɗin haka ba domin aiko babu komai matar ka ce bai dace kana wofantar da ita wai ma ka gaya mata kayi aure ni ki yayi tare da kallon saratu ya ce mata ke zo nan ya nufi hanyar ɗakin shi a sama kunya ya hana ta tashi sai da mami ta bar fadan ta miƙe tare da cewa mamin bibi bari na je gurin zaki na da alamun an raba reni ko cike da mamaki take kallo na sannan ta ce min reni kuma dariya nai sannan na ce mata maza je ki amshi dogo mai dogon zamani yan lawai lawai mai tagwayen abokai na faɗa ina dariya sai lokacin ta fahimci abin da nake nufi tsaki ta ja tare da dawowa za ta zo na ce mata ke ba na son sakar shi gwara tafi wallahi ba musu ta miƙe tare da nufar hanyar ɗakin mijinta tana tafiya kamar wacce kwai fashe mata a cikinta duk sai ta bani tausayi dole ta fuskanci haka domin shine tambarin ta ko da ta shiga ɗakin ta same shi yana tsaye ɗaure da tsohon miƙa mata hannu ya yi ta isa gaban shi a hankali ya janyo ta tare da cewa baki gaji ba ne na ga daga zuwa sai hira har kin gama tsorata da jirgin ne wayar fuskar ta ta yi a ƙirjin shi tare da babbar kafar ta a ƙasa wayar ta yi sambata tare da jan igiyar doguwar rigar rigarta sake kai hannun shi bayan ya balle baraɗinta. ɗinta ina kuma wani irin kis wanda ya sanya jin kamar za ta zube a ƙasa ji yake kamar zai cinye ta ɗanye zunzurutun yadda take bashi hannun kai jin yadda jikinta yake rawa ya sa shi rabuwa da ita suka shiga ban daki ruwa ya cika a tub sannan ya shiga tare da janyo ta suka shiga tunda suka shiga suke kallon juna lumshi idanuwanta ta yi ya kai hannun shi ta zare mata wani munafikin pants din ta ya zare shi kan shi pants ɗin ya burge shi ƙananan kitsan wibin ɗin kanta ya shafa tare da haɗiye sauran maganar ya yi sakamakon sanya hannunta da ta rufe mashi baki sannan ya ɗago kanta tana kallon shi cikin wani irin yanayi a ɗakin shi bai kuma neman nadira ba kamar wanda aka hana shi kusantar nadira don haka ya zuba mata yau idan ya ji yana buƙatar mata sai dai ya ya fils don kamar wanda aka faɗa mishi wani abu kan matar shi ya juya mata baya tare da ya san wace ce ita ba idan kuma ya san wace ce ita ina ga hmm don haka ya baki ɗaya ya tattaro kayan shi na watannin yana son juyi wa saratu ko tausayin ta bai jibe shi kamar zata a cikin ruwan kan yar banzar da ke ta zauna da yan duniya sai bata wani razon da shi ba haka ya gama jagula da sannan suka fito tare da gabatar da sallar da ke kansu bayan sun irar ne ya kalle ta baki jin yunwa ne murmushi sai tare da miƙewa tana naɗa abin sallan ta ce barci nake ji ta amarya kwanta ki huta ya faɗa mata tare da miƙewa ya fice tana tashi ta cire hijab ɗinta tana son zuwa gurin sidira amma yadda take jin barci da gajiya ya sa ta kwanta tare da cewa zuwa anjima za ta dai kasa saukowa ya kasa ya hango ta yi shiru amma tana goge fuskar ta tare da ajiyar zuciya alamar kuka take ƙarasowa suwaye inda take zama yana kallon yadda take kokarin kama kanta a gaban shi tare da gyara zaman rigarta ki hakuri da abin da ya faru dago kai ta yi tare da ke shiga kasa tana faɗin bana na rike komai ya faru da ni sai tunanin mijina dan Allah ku gaya min inda yake wato idan ya fahimci sidira da alim sun gina su da ƙaunar juna zan kai ki inda yake amma ki yi alƙawarin ba za ki daga hankalin ki ba da sauri ta daga mishi kai murmushi sannan ya miƙe zai bar gurin ya ce mata wancan ranar da abin nan ya faru ko za ki iya tuna ya aka yi kika shiga ɗaki na shiru sai tare da sun koyar da kanta tana wasa da afil ɗin hannunta bata kuma jin ta ce mishi komai ba Sidira baki ji tambaya ta ba to me zan ce a sanin ka zan iya rayuwa da wannan mutum bayan ina da zaki a gabana. Akwai namijin da zai cika rayuwa ta kamar shi ne ban taba sanin yana so na haka ba sai watan da ya gabata da na shiga wancan story na ga hotunan da ya zana ni tun ban ganna ba bai san wace ce ne ba yake da yakinin ina nan a duniya kaddarar rayuwa ta sa komai ya lalace min a shirye nake na tsaya mishi ba zan taba juya mishi ba kamar yadda ya juya min da ya san yadda yake a guri na har abada ba zan taba barin shi ba ta faɗa cikin kuka tare da shasheka mijinki yana asibiti a London bai da lafiya ta rene ranar da ya bar gida ya gama da hatsari asali ma yana cikin kwaman bai san waye a kan shi ba yanayin da na gan shi ya sa ni cewa a ce ya rasu kuka ne ya kwace mata ta da bakinta tana wani irin kuka idanuwan ta a kan shi tare da girgiza mishi kai me yasa ka zaɓi sanar da mutuwar shi akan rayuwar shi ka san yadda yake mutuwa akan ka kuwa duk rikicin da muke da shi ba wai don tamu tana haɗa ni da shi bane ka san akan waye zuwa mu ba saboda kai da iyalinka ai ya fahimta ta akan rayuwar ku dole ku rabu da junan ku domin kowannen zai iya samun natsuwa idan abokin haihuwar shi baya tare da shi na so na fahimtar da shi haka ban samu kan shi ba shine na je na same ka a madadin haka sai kuma na kuma kunno wata gobarar da ta kasa mutuwa ta daɗi dan Allah ka kai ni inda yake ta cikin kuka tare da kanta waye ya bar mata falon wato shi ne dai bahu ƙarfi da yaji an maida shi jaki gashi nan dai amma lissafin shi sak na jakuna wayyo Allah idan ya fahimci wani abu akwai jikakkiyar alaka tsakanin nazara da Alim wanda shigowar shi da sirri ya sa komai ya jagule shirye tare da tuna abin da alim yake gaya mishi ka fahimce ni akwai matsala a gidanka ka magance shi sai mu fahimci juna abokin abba da kake mu'amala da shi bai mun ba ina laifin baban matar to ai Alhaji Abubakar ya dade yana mishi ingiza mai kanturuwa to me ya faru kai fa zaɓin iyaye na ne amma idan duniya da gaskiya kamata yi a ce sidira ce matarka nadira matar alim haka tsarin yake amma mutane suka sauya mana kaddara idan ya fahimci maganar alim da nadira kenan ita alim take so shi kuma sidira yake so ta yi haka ta faru sidira za ka tambaya za ta baka amsa da sauri ya dawo inda ya barci ya zuba gwiwar shi a gabanta yana kallon yadda ta yi kuka har tana jin majina me kika sani tsakanin alim da nadira dago jajayen idanuwanta ta yi akan shi murmushi ta yi kaɗan sannan ta ce mishi me kake zargin shi da aikatawa a'a ba zargi nake ba lissafin da ne da ya zo min haka rintsa idanuwanta ta yi kwalla suka zuba mata take abubuwa da suka yi ta faruwa suna dawo mata wanda ta san ta shanye ne don a zauna lafiya tare da shakkar mijinta a hankali ta gaya mishi haɗuwar nadira da alim a can abuja lokacin da ya zo a matsayin shi ne amin yadda ta yi ta gaya mishi abin da nadira ta yi mata a lokacin ba ta da cikakken wayo ya sa shi jin kamar zai tarwatse miƙe waye tare da barin falon ita ma kuma ta bar falon zuwa ɗakin alim da yake aikin zane ta shiga tuna baya bayan haihuwar nan da nazara ta dawo wankan gida da matan tafiyar ta suka buɗe sabuwar duniya kamar za su cinye kansu bayan dawowar ta abubuwa suka yi wa yau suna cikin harkar arziki sai domin tana kwance a saman kujerun shi kuma yana tsaye a kanta dambu ya zagaye sai murza ta yake tare da dan rankwafawa ya sumbaci bakinta sannan ya ci gaba da abin da yake yi tare da kai hannun shi private parts ɗinta yana wani turawa tare da mannewa a jikinta dan sai da ya tabbatar ta zubta spaita kwaita tukunna sannan ya rike yarjejiyar shi tare da sai ta shiga dangwalar kayan arziki da hankalin shi kwance karar wayar shi da yake kusa da ita ya sa ta duba saboda wayar tana neman katse masa jin daɗin su alim amin ta faɗa a ranta kallon bakin kofar ta yi ta hango mutum a tsaye da sauri ta fara kokarin kwace kanta amma yana kuma manne mata tare da sumbata yana faɗar wasu kalamai masu daɗi da tuntuna musamman yadda take iya jure bukatar shi so take ta mishi magana amma ina yayi nisa babu wani kula ta da yi asali ma kamar baya duniya sai kuma buɗe ta yake yana wani irin bata wuta kuka ne ya kwace mata don haka ta yi kokarin rungumar shi tare da haɗa bakinsa haka ne ya bata damar dakatar da surutun shi idanuwanta yana kan kofar su a hankali ta ji motsin an tura wandon su ture shi ta yi tare da bashi damar zama ta juya ta zauna a kan shi tana mai juyar da bayanta yadda kai bayanta za a gani lokacin da ta yi haka nadira har da dangal dangal tana kuma hango yadda alim yake cewa baby book on gajiya ta yi da surutun shi ta rufe mishi baki haka ya yi shiru yana ƙara ƙanƙame Ina jiyar da kan sha kirjinta wani irin matsi ta yi suna soke ajiyar zuciya lokaci ɗaya tana mai ɗaura kanta a kafaɗar shi tare da ƙara dungumar shi tana son ta mishi bayani akan abubuwan da yake faruwa sai kai ya ɗauke ta cik suka nufi ɗakin shi wanda kuma ta san nadira ta ga bayan shi dalilin haka yasa ta fashe mishi da kuka yarinya ce da ta san ciwon kanta tare da san darajar rayuwa uwa uba ta san amfanin sirrinta don ko saratu da suka shaku ba ta taba ce mata ga yadda mijinta yake rayuwar aure da ita ba ita da mijinta suka san ma'anar ƙaunarsu ba su raba soyayyarsu da kowa ba sai kansu don haka ya rasa me ke damunta a ranar dai haka ta zame mishi kamar man shanu yana taɓa ta sai kuka tun daga ranar nadara ta addabi rayuwarsu da yawan kira idan suna tare ba ta da wani aiki sai na kiran shi bai gaya mata ba amma wani lokaci da ya bar wayar shi a gida yi tafiya kamar wacce ya aikata buɗe wayar da yake shi bai taɓa saka password ko pin ba ya bar shi saboda yana da yawan uzuri akan wayar kawai tana buɗewa ta shiga cin karo da sakonnin nagara sun kai hamsin da wani abu da ta duba wasu ko hotunan tsiraicin ta ne tare da cewa babu abin da yarinyar da ake ihun akan ta za ta nuna mu ka gwada sa'arka a kaina ba za ka yi regret ba kar ka damu kanka da blogging dina domin ina da hanyoyin da zan cin maka na ga yadda kake having sex da ita lens ɗinka tana shiga kuwa idan ba ta shiga ka zo ka ji yadda fuse ɗina yake ba za ka yi da na sanin zuwa ba ba ka san yadda nake ba ne hala matar ka ita sai ta sha magani ni kuwa ba na buƙatar magani natural ɗina za ka ji sakonni marasa daɗi ba ta kuma kuka ba sai da ta ji voice note ɗinta a nan ta yi kuka kamar idanuwanta za su faɗi don Allah ba ka jin daɗin rayuwa da ni kun hara ba ni da daɗi ko don Allah idan ba ni da shi ka gaya min na fara neman taimako Rugwata ya tare da rungume ta yana faɗin ke ce kika fara sa ni nina a duniya kuma ba na faɗar na san wata mace bayan ke ban ji wani abu mara daɗi a tare da ke ba ni na buɗe idanuwanki na kuma buɗe miki duk wani ƙofar jin daɗin ki. sadara idan na ce baki man ba kamar na kalli ubangiji na ce mishi abin da ka bani bana so ne kar ki kuskure ki nemi wani abu ki sha wanda muke sha fruit da wani tare da milk ya wadatar da mu wannan yasa takan zauna ta yi ta binciken maganin mata a musulunci kaga wasu ma duk daga cikin gidajen mu ake haɗa shi abin da ta kiyaye cin su man gyaɗa yaji ta rage amfani da su indai ba karyawan safiya bane? ne dab za a samu matsala da shi tana lura da yadda yake takura mata ko cikin dare ne ya farka bai da wani aiki sai na sex kamar zai yi karamin hauka idan ya gama kuma ya shiga batare tare da tsuke fuska shi nan yana fushi da ita london likitoci ne kusan biyar akan shi tare da anya suke ta kai da kawowa a kan shi saboda yau ne karo na biyu da yake kokarin farka sai ya koma cikin barcin shi in dai bai farka ya ba to tabbas farkawar gaba sai wani ba shi ba kokarin jona mishi karfin kirjin shi suke amma sai yayi kamar zai bude ido sai ta rufe kamar ba zai farka ba kafin kuma Allah ya nufa ya bude idanuwan shi da yake ganin kowa da shi da shi fuskar wata yake hanguwa suna kallon juna hannunta duk biyu yana wuyar shi fuskar ta jike da ruwan da ake amma bai iya gane wace ce ba har ba wanda zuciyar shi ta yi tare da ambaton sunan Allah Ya Allah ya furta a hankali. Alhamdulillah congratulations Dr. Salim wani irin murna ya kama anya ta taho kan shi tana kallon shi. Mika hannu Dr. Salim yake yana murmushi saboda nasarar da ya samu. A hankali ya tako gaban shi tare da nuna mishi hannu lumshi idanuwan shi sannan ya kalle shi me sunanka? Shiru yayi bai magana ba don harshen shi yayi mishi nauyi. Lumshi idanuwan shi wannan matar da yake dauke da ita dai tana kan shi sake bude ido ya yi sannan ya kuma linsha da taslim anya bai samu matsala ba kuwa da sauri aka kuma hada wasu abubuwan inda aka kuma fahimtar yana gab da manta rayuwar shi na baya da kowane lokaci zai iya manta komai nashi da kuma duniyar da ya rayu da su dafa goshi da ta salim yi idan haka a cikin tashin hankali ya fita daga dakin tare da kiran amin ya gaya mishi yi mazi ya zo ga halin da ɗan uwan shi ya ciki a ɗakin bayan dakta sun fita ya zuba wasu takardu da biro a kai idanu na anya ce wacce ta daka shi a gaba kamar ta samu TV kallon takardun yayi tare da mika da hannu ta bashi ba musu ta mika mashi kallon gadon yayi tana son ya miki dan ya gaji da kwanciyar da yayi na tsawon watanni tashi ta tare da zuwa inda ya ta shiga kokarin daga gadon har ya jingina sannan ya fara zanen tare da natsuwa akai yana yi yana nazarin hoton matar da yake gani tare da shi zuciyar shi na kuma buga kamar za ta fito sai da ya gama sannan ya mika mata da sauri ta fita tare da nuna da salim nan aka ba zama neman masu aikin zane lokacin da suka zo aka zana mishi hoton girgiza kai yayi alamun bai mishi ba a bashi da kan shi yayi ta zanen ta har ya gama sannan ya kuma amsar wani takardar ya zana bai yi amfani da brush ba da hannun shi ya zana ta tsab ya fidda sigara yana gama ya shiga ganin duhu a hankali ya jingina yana ambatan Allah allura suka mishi ya samu barci kallon hoton anya ta yi tare da jin wani irin haushin matar zanen daga yadda ya zana hoton ya tabbatar mata sakon zuciyar shi ce cikin wani irin takaici ta ce Allah ka saya min ta komai na ga yadda za su yi da shi da suka dawo gida cike da tunanin mara lafiyar su da dare da ta je ta samu ya saka zanen a gaba yana kallon ta kamar ita ce a gaban shi na haka cikin takaici ta ɗauko allurar barci ta mishi sannan ta zo na tare da shafa fuskar shi tana jin wani abu a kan shi amma ganin shi da wannan zanen ya sanya ta fara jin kishi a kan zanen burin ta ɗaya ne ta san waye shi a hankali ta miƙe sannan ta fice daga ɗakin washe gari ma da ya furga ta ga abin sallah yana zaune a kai alamar wani musulmi ya kawo mishi abin sallah yana idarwa ya miƙe idanuwan shi na kan hoton yana son tuna inda ya santa amma yana fatawa sai ya ji kan shi ya fara ciwo shi sa yake zubawa hoton ido ko zai tunata. man baka magana ne sunana anya ni ce nake kula da kai zan iya zama abokiyar ka ta mika mishi hannu ba ce mata koyan bai mika mata hannu shi ma amma idanuwan shi na kan hoton da yake bayanta juyawa ta yi ta kalle shi kawai sai ta ji kamar ta fasa ihu don haka ba ta ce mishi komai ba suka zauna shiru shigowar dr salim da wani ne ya sa ta mike tare da su sakanta ba su buganta ba kanshi shi suka nufa inda suka shiga tambayar shi yana kallon su sake hada kwamfuta sun suka yi aka duba wurin ɗin shi rage baki da dr salim yayi yi tare ta ya allah ka sanya dangin shi su iso kafin nan da awa uku to dr salim me ne wani dama idan ya manta ba gani ba wannan wani irin shirme ne yana da rayuwar shi matar shi da yan uwan shi dangin shi a halin yanzu matar shi tana dauke da cikin wata shida bai sani ba keji ya hauka a gefe ke tunanin rayuwar shi da na matar shi zaki ji daɗin ganin wanda yake so a wannan yanayin don haka wancan yarinyar take jin takardar da ya zana matar shi ce mafarkin shi ce Allah ya buɗe shi da zana ta ne ko da zai manta komai zuciyar shi tana sane da ita ko iya haka matar shi ta gani zai sanya ta fahimci girman da soyayyar ta ta yi a zuciyar shi ni naki ne har abada ki ce ya manta da ita ai wallahi ko wani ne ya bani shawarar na mishi abin da zai manta da ita ba zan kula shi balle kuma ina fatan ya dawo na tura shi da hankalin shi daga haka ya fice daga ɗakin ɗaukar wayar ta ta yi tare da cire rigar jikinta ta shiga ɗaukar su hoto kallon ta yake dan bai san ma'anar haka ba ita kuma da ta san haka murmushi take mishi tana gama ta sake murmushi tare da ca za mu ga wacce za ta same ka ni da ita To mai saurari, bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance.